wannan karo kusan sayan ce bitoci da aka ma alhazai da irin abubuwan da aka gwagwada an yi amfani da shi kaga wannan babban nasara ne kuma musamman alhaji ya gwada masa abin da zai kawo shi wannan waje dole ne ka zamo dokoki a kiyaye dokokin wannan kasa kuma a ji tsoron Allah kuma mu san cewa abin da ya kawo mu shi damu ya kai da fata alhazanmu Allah ya sa wannan abubuwa shaida da aka mana muka fashi Allah ya bar mu a kai har ya gashin wannan al'amari a wani shawari za ka ba wa su alhazan musamman ma wajen dagewa wajen yi wa najeriya addu'a a samu dawowar zaman lafiya kamar na dace alhamdulillah alhazan mukan gaya mu cewa ba mu da wani ƙasa da wuce najeriya kuma gaskiya najeriya babu abin take so irin addu'a musamman wannan canji da allah sa a kawo na canjin gwamnati ba abin da bukata irin a yi addu'a kuma mu haƙura mu jira sarautar allah kar mu zama masu ujila kar mu zama masu gaggawa mu yi addu'a ubangiji Allah ba a sa shi dole mu roƙe shi ya ba mu zama lafiya kuma ga dukkan alamu kowa san yadda da Najeriya abubuwa yake yanzu halin da ake ciki sai mu ƙara godiya ana da samun zaman lafiya ana samun cigaba kuma ubangiji Allah ƙara aminta da mu alhazai muka yi kira gare su kula addu'a mai ta addu'a ma kasan mu mu kanmu yan uwan da muka basu a gida sa lafiya ubangiji ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara ci gaba da kara sukutin da amincin kasar Najeriya baki da. an lura cewa kakan zauna tare da alhazai daga farko har karshe saboda tabbatar da cewa sun yi wannan aiki cikin nasara wani abu yake baka ƙarin gwiwar yin wannan aiki bayan nauyi na shugabanci da yake kanka shi amana ɗaya yake kuma har ga allah abinda shi gwamna ya faɗa ya ce shine kai jagoranci ma alhazan jihar bauchi to kasancewa haka na ga in zo a yi aiki in koma gida in bar alhajin bauchi to duk abin da zan faɗa kusan sai ga kamar zan faɗi son raina ne kuma duk abin da zan faɗa ba na gani ba ne tunda ina can sai dai in waya a an yi kaza an yi kaza amma ina nan din to ko gwamna bai tambaye ni ba Allah zai tambaye ni kuma na gani kuma abinda na gani shidan ba da eh, tabbaci a kai babban dalili na kenan kuma yana da kwantar mu da hankali ga alhazanmu suna cikin walwala don har ga Allah ba na son bar su dan da muka taho tare mu koma tare shine kwanci hankali na kaji babban dalili na kenan